صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نعم layin duka abinda nan ba ta da take cewa qad tubbi'at annabu'atuhu ko nabu'atuhu an bibiya duk labarin da manzon Allah ya ba da shi ya an yi kaza a gari kaza ko an dulmayar da gari kaza ko irin mutum iri kaza ya abun nan duk inda uba da labari an bincika labarin fakanat wafka ma tanabba bihi sai al'amarin ya zan daidai da yadda ya faɗi haka wani ya auku tamaman ma'ana ba abunda da ya ragu kama qad tubbi'at akhbaruhu فكانت تبقى ما قصه وأخبر به سواء بسواء kamar yadda aka bibiya aka tona aka tantance duk labari da ya bayar wanda ya wuce wancan zai yi labarin da zai zo fakanat tabaka ma qasahu daidai yadda ya labarta haka yake wa akhbara bihi sawa'an bi sawa' kama juribat a hakamu kamar yadda aka gwada dokokinsa hukuncin da zo da shi wa shari'ahu da shari'ansa wa qawaninahu da su sune shari'a fa haqqaqat duk dokar da aka ɗauka wanda ta zo a cikin alƙur'ani ta tabbatar da kullama da minha duk abin da ake so da gare ta tunda an fa doka ana so ta ba da wata fa'ida minha min amnin na aminci wa izzatin da ɗaukaka wa karamati da karamti wa ilmin da sani wa irfanin da ilimi ya shaɗu bidalika tarihu daulatar rashidina dolan ainihin su abubakar da umar da usman da aliyu na yin shaida akan wannan in ka ɗauki gwamnatocinsu guda hudu ɗin nan za su tabbatar maka da haka alfaslu samin kashi na biyar a da takwas kai daga cikin babin aƙida al-islam al-imanu bil rusuli alaihi salam gaskatar da jakadu na Allah Allah ta'ala ya kara aminci a gare su يؤمن المسلم بأن الله تعالى قد اصطفى من الناس رسلا وأوحى إليهم بشرعه وعهد إليهم بإبلاغه لقطع حجة الناس عليه يوم القيامة Musulmi da musulma a duk anda suke na gaskatar da bi anna Allah ta'ala qad istafa min nasi rasula lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓi jakadu wato yan aike daga cikin mutane wa auha ilaihim haka ya aiko da saƙo bi shar'ihi da shari'arsa da tsari ya tsara tsari ya aiko da tsarin nan ta hannun waɗannan jakadu don su kawo shi wa ahida ilaihim sannan ya yi alkawari da su su waɗannan jakadun suka ɗauki kuma alkawari bi iblaghihi لقطع حجة الناس عليه يوم القيامة za su isar da shi ko domin isar da wannan الناس ga ينكي حمزي hamzari da hujjar mutane alaihi akan Allah yawmal qiyamati ta inda in yace musu kaza ba za su ce kaza ba saboda kanan duk abin da aka kama mutum da shi baya da uzuri gobe kiyama sannan Allah bai tsaya nan ba da aiko waɗannan jakadu fa arsalahum bil bayyinati ya ba su mu'jizozi wanda in ka duba manzon kusa kusan nan da ya wuce yana da mu'jiza ta fi dubu sallallahu alaihi wasallam ma'ana ayoyi kenan wa ayyadahum bil bil mu'jizati ya karfafe su da mu'jizozi sun zo da abubuwan da wanda ba annabi ba bai zuwa da shi wa'annan jakadu suna da yawa sai dai a hango farkon su da ƙarshen su hun al-maula azza wa jalla bi nabiyhi no wa khatamahum bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda tabaraka wa ta'ala ya fara wa'annan jakadu da annabin sa nuhu alaihi salam wa khatamahum ya cika ce wa'annan annabawa sun kare da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وأنهم وإن كانوا بشرا يجري عليهم الكثير من الأعراض البشرية فيأكلون ويشربون سود وإن نجكادهم كود إتيان أدم نسو يجري عليهم الكثير من الأعراض البشرية وما قدانا أكم دداما يجري عليهم الكثير دداما قدانا وأكم ميكي قدانا وأكم Minal a arad al-bashariyya daga abubuwa bukatu irin na ɗan adam hajatul bashariyya saboda haka nan zaka ga abin da ke samun ɗan adam kan same su fa ya'kuluna ya suna ci wa yashrabuna suna sha wa yamraduna sukan yi ciwo wa yasihuna su warke wannan abubuwa ne da kan samu ɗan adam wa yansauna wa yadhkuruna sukan manta sukan tuna waya mutuna waya hayauna sukan mutu kuma sukan rayu mana sukan rayu sukan mutu fahim akmalu khalqillahi ta'ala alal al-itlaqi wa'annan jakadu su ne mafi kammalan halittan Allah tabaraka wa ta'ala wannan yanke ba sai an ce sai kaza ba wa afdaluhum bila istifna'in kuma su ne fiyayyun 'yan adam wanda ba a fidda kowa a ciki wa annahu la yatimmu imanu abdin illa bil imani bihim jami'an kuma imanin bawa bai cika sai da gaskatar da su gabaki ɗayansu jumlatan wa tafsilan zai gaskatar da annabawa a dunkule sannan kuma ya fassale ya gaskata guda guda waɗanda aka raraba su وذلك لأدلة النقلية والعقلية الآتية wannan duka don hujjoji da aka famo na nakali sun ɗauka alkur'ani sunnan manzon Allah sannan abubuwan da aka jiyo a bakunan jama'a ba. wal aqaliya da kuma hujjoji na hankali wanda ke nuna mana bayyuwa wannan gidan wato gidan duniya ya rayu ba tare da sako ba al'atiya al'adillatu naqaliya hujjoji na naqali wanda aka daddako daga Allah tabaraka wa ta'ala na daya ikhbaruhu ta'ala an rusulihi labartawansa Allah tabaraka wa ta'ala daga jakadunsa wa an isa isatihim kuma labartawan Allah daga taso da wa'annan jakadu turo su ya ba da labarin jakadun ya ba da labarin ya turo da jakadun zai iya akwai jakadun ba turo su ba ya ba da labari ina da jakadu kuma ya ma turo su wa risalatihim da saƙonninsu an damƙa musu saƙonninsu kuma sun kai كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله تبارك وتعالى نتوى حقيقة بعثنا رسولا في كل أمة من أيكو دجكادا أدكم الأمة با الأمة دبا أيكو دجكادا با أن اعبدوا الله فقند أكباس دشي نفي نيد إثبات ku bauta wa Allah shi kaɗansa wasta ni ku ƙaura cewa duk wani ɗagutu ma'ana ku nesanci ku sa shi a jamu ku nesatar da duk wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba kamar yadda malamai suka fassara ɗagutu suka ce kullu ma da min dunillahi min ma'budin aw matabu'in aw muta'in fi ghairi azza wa jalla wannan shine gutu duk abin da aka bautatawa ba Allah ba wannan abin da aka bautatawa min mabudin wanda ake sa ne shi kadai ake tufawa a gaba a bauta masa irin gunki irin kawari irin ice irin saniya irin ruwa irin mutum irin wane ne wannan dai duka ba na ce masa mabudu gunki aw mutamatabu'in ko wanda ake wa biyayya wato ya zan wani malami ne ake masa ɗa'a saɓanin bin Allah shi ma wannan bautan wani Allah ne aw muta'in ko kuma wanda ake masa a kila don bulalarsa ko don bindigarsa wato sarki kenan ko shugaban ƙasa ko gwamna wanda ake masa ɗa'a ba ƙarƙashin ɗa'a wa alƙur'ani da sunan mazan Allah ba duka wa'annan dole ne wanda zai shiga musulunci sai ya shiga musulunci da wannan sharaɗin shine abunda la ilaha illallah ta kunsa la ilaha illallah la ilaha kore dukkan abun bauta shine wannan ainihin wasu shani guttago illallah ko shine ibudullah saboda haka nan mutum ba zai shiga musulunci ba sai ya yanke da dagutu gaba daya dagutu ko sune wa'in abubuwan da muka fassara ma abubuwan nan da malamai suka faɗi duk wanda aka bauta wanda ba Allah ba sawa'un ma'abudu ne ko matabo ko muta duk ɗaya ne wannan ana ce masa tsagutu kenan mutum bai zama musulmi ba za a fara rubuta masa lada ko alhaki ba sai ainihin ya tabbatar da wannan a lokacin nan yayi laifi za a rubuta ya aikata shi lada za a rubuta amma kafin mutum ya tabbatar da wannan har ina yawa wani da'a ko yana bautan wani sabanin bin Allah sabanin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abidu wa ne saboda haka nan ba al'umman da wannan sako bai sane su ba tun adamu alaihi salatu salam ko tun annabi nuhu alaihi salatu salam zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi ko wanne ne sai da aka isa masa da wannan sako ne ibudullaha wajtani ko wanne jaka da sai da ka bashi wannan sako kuma shi ne farkon abin da zai fara sanarwa da al'ummarsa zau ga annabin kusa kusan nan sai dai shekara goma sha uku yana karantar da wannan kalman a ne ibudullah wa shinibu tabut la ilaha illallah ala bashi can gaba akwai muhammadu rasulullah wa fi qawlihi haka fadin Allah tabaraka wa ta'ala الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير lallai Allah tabaraka wa ta'ala ne ke zaɓe jakadu rusulun kenan minar mala'ika daga cikin mala'iku irin su jibrilu irin su kaza wanda yake aiko su Allah ta'ala ke zaɓen waɗancan jakadu. wa minan nasi kuma Allah kan zaɓi jakada daga cikin mutane don haka martaba irin na jakadanci a fa ne maula azza jalla kyauta ne daga Allah ƙoƙarin mutum bai ba shi mazu. kokari da ibada kokari da gyara kai kokari da kaza martaba ce sai dai martaba daga zaɓaɓɓu a shirare inna Allah sami'un Allah mai ji ne ga duk abubuwan da ake faɗi basirin mai kallo ne ga abubuwan da ake aikatawa wa fi qawlihi inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi wa auhaina ila ibrahima وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان Ubangiji tabaraka wa ta'ala na ta inna auhayna ilai mu ne muka aiko da sako zuwa gare ka ya jakadan Allah kama auhayna ila no irin yadda muka aiko da sako zuwa ga Nuhu alaihi salatu wassalam wan nabiyina min ba'dihi da annabawan da suka taho bayan annabi Nuhu وأوحينا إلى إبراهيم حكمك أيكو دساقو زوا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأن أكتي لقد كان لنا يعني نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في إبراهيم أسوة حسنة وإسماعيل hakan nan Ismail wa Ishaqa da Ishaqa wa Yaqub da annabi Yaqub wal asbat da jikokinsu wa isa haka muka aiko da saƙon nan a na ibudullah wa isa ne zuwa ga isa wa ayyub da ayyuba wa yunusa wa harun wa sulaiman wa'annan annabawa ainihin dole ne rike su dole ne mutane ce risatto annabawan Allah waɗanda aka ambata din nan a cikin littafin Allah wajibi ne kididdiga su mutum yana zama ma ya kididdiga sunayen tibbin kwallo a wannan min aujabul wajibati mutum ainihin ya san sunayen nan ya kididdiga su ya san a koyaushe zai iya kirgo annabawan da suka zo a cikin alkur'ani tunda an ce sanin waɗanda aka fassara su ya zama dole wa aka na dawo da zabura hakan nan muka bawa dawudu alaihi salatu wassalam littafi da ake ce masa zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasushum alayka akwai wasu jakadun tabbas mun labarta maka su alaika mun labarta su mun kididdigo su gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun tantance su da tarihin su da bayanan su min qaul wa rusulan lam naqasusum alaika akwai kuma wasu jakadun ba mu labarta maka su ba Allah kadai ya wa kafa sani da wayannan jakadun amma dai wa kallama Musa taklima Allah tabaraka wa ta'ala ya zanta da Musa zantawa rusulan mubassirina wa na manzanni ne waɗanda suke albishiri masu yin gargaɗi suna yin bishara da aljanna suna yin gargaɗi da wuta li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja ba'da rusuli li Allah ya kuna linnasi hujjatun ala Allah don kada wata hujja ta kasance ga mutane ala Allah a bisa Allah tabaraka wa ta'ala ba'da rusuli bayan aiko wa'annan jakadun din وكان الله hakima allah الله تبارك وتعالى يا كسانتي بوايي ne a cikin aikinsa duk abin da isa a gaba tilar yiwa yake yi hakiman mai hikima ne da ya tsara ya ba wannan annabtaka ya turo wa'in ya sanya wa'in masu karɓar labarin din wa fi qawlihi haka nan a faɗin Allah laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba والميزان ليقوم الناس بالقسط ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa hakika tabbas mun aiko da jakadu rusula na jakadunmu dukkan jakadun nan tun nuhun zuwa annabi muhammad salawatullahi wa salamu alaihim bil bayyinat kowanne manzo mun turo shi da hujjoji bayyanannu an ba shi mu'jiza ku duba annabi nuhu alaihi salatu wa salam sai da aka dulmaye da duniya saboda shi ku duba annabi ibrahim abubuwan da suka auku wanda har a wuta aka yi masa kurkuku a rijiya ta wuta aka jefa shi a ciki wutar ta kone iyaka ta lalace ta yi sanyi zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mujizozinsa da ba su duk sai da abin da mutum ya gani wa anzalna ma'ahumul kitaba kuma mun saukar da littafai tare da waɗannan jakadu kowanne jakada an ba shi littafi wal mizan da adalci saboda mizan adalci ne domin adalcin yana zamowa daban-daban hisa ya zama daban-daban kowanne annabi da irin adalcin irin shari'arsa don in tafiya ta yi tafiya shari'a kan canza shari'a kan canza sai ta kasance ainihin wani annabin ba shi ne za a ba wani annabin ba wani annabin kaga yanzu 'ya'yan annabi adamu suna auren wa'ina kan auri kanwa amma wata shari'an abu baya yi wa to saboda haka nan adalcin yadda ake gudanar da shari'an ya zama daban-daban wannan na daga cikin abun da ake cewa addinin musulunci addini ne khalidi ba zai kare ba saboda akwai abubuwan da suke jaddaduwa shawar adalcin nan sai aka barwa masu shari'a su za su duba abun da ake ce masa adalci dangane da abubuwan da za su duba liyakuman nasu bil don mutane su yi tsaye da tabbatar da wannan adalcin din وفي قوله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كتنا تدسو أنه لا بارن أيوب عليه السلام إذ نادى ربه يعين ذيك الرقم أبجد تبارك وتعالى هنا ترى أني مسني الضر شيء يا شافين يا الله وأنت أرحم الراحمين كيني ما في توصي إما ستوصي يا الله bai ce kai zai warkar da shi ba illa ya gaya wa Allah halin da yake ciki don kan wahala ta kai wa wahala hali ya kai hali wannan ciwo ya ne fatsa da jikina wa fi qawlihi wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ta'ala na ce wa ma arsalna min al-mursalina qablaka ba mu aiko daga wasu jakadu kafin ka ba ba a taba yin irin wa'ancan jakadu wato wasu jakadu kafin ka ba illa annahum da yakuluna ta'ama sai su suna cin abinci wayan shuna fil aswaqi suna yawo a cikin kasuwanni sukan je su saya su sayar duk abin da ke samun dan adam na samun su wa fi qawlihi wa laqad atayna musa wa ayatin hakika mun ba wa Musa alaihi salatu wassalam tis a ayatin ayoyi tara mun ba shi mu'ujizai guda tara bayyanatin bayyanannu kowace mu'ujiza a farari take fas'al bani isra'ila tambayi banu isra'ila za su labarta maka idh ja'ahum yayin da wannan ainihin annabi Musa da ainihin dan uwansa suka zo musu da ainihin mu'ujizozi guda tara Al'aya. wa fi qawlihi haka nan a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa idza aqadna minan nabiyyin mithaqahum ka tunatar da su yayin da muka ɗauki ainihin muka ɗauki alkawari daga annabawa alkawarin su wa minka muka ɗauko alkawari daga gare ka wa min daga annabi nuhu wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wato wa'annan ulul azmi kai annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa alaihi salatu wasalam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza mun ɗauki alkawari daga gare su alkawarin da yake da girma alkawarin da ke da karfi liyas'al as-sadiqina an sadiqihim don masu tambaya masu gaskiya su tambayi labarin yadda gaskiya sai ke wa addalin kafiri na azaban alima Allah ya yi tattalin azaba mai wahala ga kafirai Allah ta'ala ya tsare mu za a ce mutumin da duk aka kirga masa waɗannan annaba ya zan bai imani ba ya taɓe to wannan kenan abin da ya rage hujjoji na nakali sai abin da aka ciyo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نبي اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لا برتا ومن ظن الله عن نفسه دكنسا وعن اخوانه دك انقوانسا كما من الانبياء والمرسلين دك النباوة دعينهم مرسلين في قوله افادنسا ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذابة Allah tabaraka wa ta'ala bai taba aikowa daga wani annabi ba ma min nabiyin ba'atha Allah babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko illa anzara qaumahu al-a'wara al-kadhdhab sai yayi gargadi wa mutanensa wannan mai ido ɗaya mai ƙarya wato dujar kenan al-masih ad-dajjal wato masih ad-dajjal wanda yake mai yawo mai yanka karya wanda zai zo kusan ya mallake a gladiyar duniya zai yada fasadi zai zo da aljanna da wuta wani abu mai kama da aljanna mai kama da wuta wanda ya bi shi shi kenan zai saka masa mara ya abin da ya gada dama wanda ko ya saba masa zai jefa shi cikin wahala shi yasa ake cewa waɗannan tura sun kama da dujal saboda wanda ainihin ya yarda da su suka mika masa demokuraɗiyya to za su kawo da kai da gare shi wanda ko duk ice ba zai ji abin da suka ce ba to za su yi kokarin ganin ya shiga cikin wahala amma wannan hakikatan akwai alamomi da ake ganin da saura sai dai zama kila ya zanto shimfiɗa daga cikin shimfiɗan zuwan shi domin abubuwan ka dubi kamar misalin almasaiho ina sun yi kama da su ne asalin dujar hatta alamomin su ma za ka yi suke alamomi ne irin na dujar din wa fi qawlihi haka nan a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala la tufa bilu bainal anbiya'i kada ku dinga fifita tsakanin annabawa ku ce annabi kaza ya fi annabi kaza wannan ko ne kuke da gillu so annaba babu gillu gare su saboda kanan kowa ya san martabansa kowa ya san matsayinsa kada ka waye gari kace saboda annabi kaza kai ba za ka bi annabi kaza ba a kada ku nuna bambanci tsakanin annabawa martabobin su a kayyade suke a faɗi suke wa fi haka faɗin Allah lamma a faɗin manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu Abu Dar an adadin anbiya'i wal yayin da Abu da ke tambayan manzon Allah game da adadin annabawa annabawan nan su nawa ne wal da jakadun Allah minhum wal mursalina jakadu daga cikin su faqala mi'atun wa ishiruna alfan wal mursaluna minhum salasu mi'atin wa salasati ashara adadin annabawa dubu ɗari ne da dubu ashirin cif cif da aka aiko amma jakadu daga cikinsu su ne ɗari uku da goma sha uku hakanan Allah ta'ala ya aiko su dubu ɗari da ashirin jakadu ɗari uku da goma sha uku kamar tunanin kusan adadin yan badar وفي قوله والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا لو أن موسى كان حيا ما وصيه إلا أن يتبعني annabi sallallahu alaihi wasallama na rantsuwa na cewa na rantse da wanda rayuwa na ke hannunsa lau anna musa kana hayyan inda musa ya kasance yana raye ko da a ce musa alaihi salatu na raye ma wasi'ahu ba abun da zai fitar da shi daga addinin musulunci illa an yattabi ani sai dai ya ni kawai saboda kanan kaga kenan ashe anan babu mas'ala babu rikici akan dawa annabi isa saboda mai domin in ya dawo annabi musa ma in ya dawo annabi muhammadu zai bi to kaga annabi isa min babu aula saboda kana dawon shi babu wani matsala kila da ka iske tambayoyin da ake ta tsaye to in ya dawo a me zai dawo zai dawo a annabi so suke in ka ce eh a'a zai zo ibi a da ya ka rage masa matsayi shi ya dauka yadda yake jin kansa haka zuciyarsa take annabi kamar tsakaninsa da sauran malamai yake daukan kansa saboda haka nan ce to ba zai dawo annabi ba zai dawo a matsayin zai zaka ce to ka ga rage masa daraja kare dawo shi ya fi alheri wato ta yi amfani da hankalin shi ko bai da hankali don hankalin da ba a wajja shi ayoyi ba su wajja shi kan tashi da wani abu ya manta su annabawa ma'asumai ne la ya suna Allah ma amarakum wa ya fa'aluna ma yumaruna ne saboda haka nan annabi annabi Isa alaihi salatu wasallam don ya dawo babu wata matsala ba ma tambaya a kai ba ma wani rikici babu ainihin wani abu mai kama da tanakuzi a ciki annabi Muhammad ya riga ya yi bayani bai inda ma Musa na raye to babu abin da ke tsallakar da shi illa ya ne da'a kawai wannan shine hannu wa fi qawlihi hakan nan a faɗin sa zaka ibrahimu wannan ibrahimu kenan wannan magana annabi muhammadu ya faɗe ta ne lamma qila lahu ya khairul bariya yayin da aka ce masa ya yan halitta tawadu'an minhu sallallahu alaihi wasallam saboda kankantar da kai gare shi wannan shine abin da ya kamata mutum mutane su yi ya kamata ba ko ya kamata ba ya waje ba wajibi ne yan adam su kasance masu ƙasƙantar da kai ko musamman al'umman musulmai domin addininsu gaba ɗaya tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa rayuwar jakadansu duk cike ike da kaskantar da kai kuma kaskantar da kai shine kaɗai zai haifarwa da mutane alkhairi shine kaɗai hanyar da ainihin addinin musulunci ke karbuwa wannan shi ya sanya farko al'umma suka dinga shiga addinin musulunci babu ainihin bambanci babu tunanin ka ba ganin manzon kansa shi kansa mai kaskantar da kai ne cikin mutane ma ke gyara kansa to ballantana kuma tsakaninsa da annabawa cikin jama'a yakan ɗauki kansa kaman kowa amma mutum ya dinga fasa kai ya dinga bibi da kai wannan akwai illa babbar gaske an minhu saboda kaskantar da kai gare shi babu shakka shine fiye halitta shine ainihin shugaban halittar yan adam tutar yabo na hannunsa wa fi qawlihi haka a faɗinsa ما كان لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى bai kamata gabawa an ya kula ya ce inni khairun min yunus ibn matta ne na fi yunus dan matta wa fi sallallahu alaihi wa sallama haka nan wajen labartawan manzon Allah anhum game da wa'annan annabawa lailatul isra'i daren isra'i yayin da Allah ta'ala ya sharrafa manzon Allah ya yi tafiyan dare daga nan ya wuce ya yi mai araji ibi juma'u lahu hunaka bi baitin muqaddasi wa salla bihim imaman lahu ibi juma'u udahu don nan ne aka tara masa su hunaka a nan baitin muqaddas din bi baitul muqaddas wa salla bihim ya wuce gaba ya musu sallah imaman lahu a matsayin jagora gare su yau shi baitul muqaddas ana kallo baitul muqaddas ma hannun alade inda je ayi wannan sallan din wurin an kewaye shi ana tsare da shi ana shiga ana falla yadda ake shiga rauda a yi sallah da inda ya biyu wuce sama ne an banka wurin mutum gidajen da ke kewaye da wurin duk an bi an sa ka ta na tare sannan ba abin da ya rage yanzu sai dai makkan sai dai madina su suka rage su ma ana na ana samu su hari ana fa su ido ana tuna ta ina za a biyu ta inda an rufa su yadda aka rufa can ba a ce kowai ba nan ma a rufa shi a ce a kyale kama annahu wajada fi samawati kamar yadda manzon Allah ya samu a cikin sama Yahya wa Isa wa Yusuf wa Idris wa Harun wa Musa wa Ibrahim alaihi salam kamar yadda a cikin mai ya samu yahaya ya samu isa ya fadu da yusuf ya fadu da idris ya fadu da harun ya fadu da musa ya fadu da ibrahim wa akbara anhum wa amma shahadahu min halihim ya ba da labari a gare su da kuma abin da ya gan shi na daga rayuwan irin halayya da suke cikin can ainihin wa'annan wurare wa fi haka na a maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa inna nabiyyan wa inna daud kana ya'kulu min amali yadihi lalle annabin Allah daud ya kasance yana ci daga ainihin sana'ar hannunsa domin annabi dawudu alaihi salatu wa salamu makeri ne kafinsa ba a iya sarrafa ƙarfe yadda ya kamata ba saboda haka nan a zamanin sa ne aka fara mulmu da karfe a kera karfe a fadada shi a dunkule shi a miƙe shi a firanta shi a lankwasa shi a hada yadda za a hada a lokacin sa aka fara yi kafin ainihin dan sai dan ko ya nuna mana wani abu ya nuna mana yin eh, lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana akwai annabawa ta inda ya dinga kirgo su yana kirgo su yana kirgo su ainihin izuwa nan wannan kenan bayan nan akwai abubuwan da aka ciro daga bakunan mutane kuma daban-daban bakunan al'ummu daban-daban bakunan mutane na lokuta daban-daban za tun lokacin annabi adamu zuwa lokacin annabi nuhu ɗauko zuwa lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama abubuwan da ake ji a bakunan mutane wanda ainihin suke tabbatar da e lalle akwai annabawa farko dai nan ba na uku imanul balayini minal bashari minal muslimina wa ghairihim min ahlil kitabi min yahudin wa nasara bi rusulillahi wa tasdiqihim aljazim برسالاتهم واعتقادهم كمالهم واصطفاء الله له ايمان دبن دبن بنا وتدبن يا بدون دبني تند عينا كي بلاي دبني دبو في دبو شنو بيو يجرن بيو يجرن باو خنيو يجرن سماع عن كلمة سكي إيمان البلايين imanin biliyoyi min albasharin da ɗayan adam min almusulmi dauka daga musulmai ko na raye na yanzu ka kirgo ɗan adam ɗin da ya gaskata manzanni har za su kirgowa sai mutum har ya gaji sai dai ka ce kafa kaza akwai kaza kafa kaza akwai kaza ka tarka ka ce musulmai kaza wanda sun yi imani da jakadun Allah min albashar daga yana da min almusulmi wa gairihim da wasu musulmai min ahlil kitabi na ahlil kitabi babu ta littafi ana nufin yahudu kenan da nasara yahudawa da kiristoci ka ɗauki na raye kawai duk wani za a samu waɗanda suka gaskata annabawa daga zuwa musulmai zuwa yahudu zuwa nasara to kafin nasaran kafin yahudun al'ummu da dama sun gabata duk sun gaskata wanda suka gaskata jakadun Allah saboda haka nan duniyoyin ba su ɗiguwa bi rasulillah kun ga wannan ruwaitowa ne a bakunan mutane da aka kakkarɓo daban-daban imaninsu da jakadun Allah wa tasdiqihimul jazim da gaskatawansu yankakken gaskatawan da babu shakka a ciki bi risalatihim da saƙonsu wato jakadancinsu wa atiqadihim kamalahum da kudurewansu na kammalan wa'annan bayan Allah wastifaillahi lahum da zaɓen da Allah ta'ala yi a gare su wannan mun ga hujjoji na naƙale kimanin guda uku abubuwan da aka ciro a littafin Allah wanda haka aka ji su sam'iyai ne haka nan abin da aka jiyo daga manzon Allah na ba da labarin jakadun Allah duka wa'ina sam'iyai ne haka nan abubuwan da aka jijjiyo a bakunan mutane daga an samu hujjoji guda uku kenan to saboda haka nan abin da ya rage ko masu hankali abin da mutum zai amfani da shi da hankalinsa ya gano lalle Allah ta'ala ya aiko jakadu kuma dole ne wannan rayuwa ba ta miƙewa tila sai an samu jakadu al'adillatul aqaliyya rububiyatuhu wa rahmatuhu ta'ala ta bayani irsala rusulin minhu ila khalqihi liya'rifuhum bi rabbihim ويرشدوهم إلى ما فيه كمالهم الإنساني aikace-aikacen allah ربوبية Halice halicen Allah ko renon Allah da mulkin Allah da gudanarwar Allah domin rabu ana mai gudanarwa mai mulki mai tsarawa mai kashewa mai rayawa mai ɗaukakawa mai ajiyewa mai azurtawa mai talautawa to aikace aikacen nan na Allah yarda rububiyatu zantowar ubangiji ne eh, tun da riga ya gabata mai gudanar da wani abubuwa wa rahmatuhu da kuma tausayin Allah wanda Allah bai san al'ummarsa su shiga cikin wahala wa'inan rububiyya tsarin nan na Allah da kuma tausayin nan na Allah abubuwan nan guda biyu sifofin nan na Allah guda biyu ta kasa bayani irsala rasulin minhu suna yanke suna hukuntar da lalle zai aiko da jakadu daga gare shi tunda bai wa tun da shi Allah shine mai tabiyar da tsarin Allah nan na tausayin wa'annan al'umman to tausayin nan nasa da irin wannan tsari nasa na tilastar da ya aiko da jakadu na hukuntar da aiko da jakadu daga wurinsa waɗanda za su nuna yadda za a ci gajiyar wannan rahama ila halƙe zuwa ga halittarsa wa'inan jakadu aikin su li yu'arrifuhum da rabbihin don jakadun nan su karantar da su ubangijinsu wa yurshiduhum ila ma fihi kamaluhum wa'annan jakadu su shiryatar da wa'annan al'umma zuwa ga abin da kammalan su yake cikinsa al'insaniyu na ɗan adam don ɗan adam da bai yi imani da jakadun Allah ba ba ba na kafashe ne wa sa'adatuhum fil hayataini al'ula wa saniya da azurtar su a wa'annan rayuka guda biyu wannan rayuwoyi guda biyu rayuwa ta farko wacce take ta ce ta duniya da rayuwa ta biyu na biyu kaunuhu ta'ala khalaqal khalqa li ibadatihi zantowan Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta halittu don su bauta masa to ya za a su bauta masa ba tare da sun san shi ba sun san bautan iz qala azza wa jalla domin Allah ya faɗi a littafinsa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljan da ɗan adam ba sai don su ci gaba da bautana ma'ana bautan Allah ku duk wani abin da Allah ta'ala ke san shi na da maganganu da ayyuka na bayyane da na ɓoye duk wani abin da Allah ke son shi ana ce masa bautan Allah wannan abun magana ne ko wannan abun aiki ne wannan abu a zahiri yake a bayyane yake wannan abu ko a yake duk wani ana ce masa ibada haga wannan bayyuwa mutum ya duba mai Allah yake so ya aikata masa mai Allah yake ki ya bashi mai Allah yake so a faɗa masa ya faɗi tilas bai sanin wa'annan abubuwa sai dai ta hanyar waɗannan jakadun ashe kenan wannan tun da Allah bai halicci mutum da aljan ba sai don ainihin ai masa abin da yake so to kenan ko wannan ya fi da da dole ya aiko wanda zai zo yi bayanin abin da yake son fa hadha ya qatadi istifa'ur rusuli wannan na bukatar da zaben jakadu wa irsalihim da aiko su li yu'allimul ibada kaifa ya'budunahu don su karantar da bayin Allah yadda za su bauta ta masa yadda za su aikata abin da Allah yake so ta'ala yabdunahu ta'ala wa yuti'unahu yadda za su dinga yi masa da'a id tilka min al-muhimmati allati ah, eh, id tilka hiya al-muhimmatu allati khalaqahum min ajliha domin wannan bauta ita ce aiki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta su saboda ita na ainihin uku dalilai na hankali in inna kauna inna wal iqabi murattabain ala athari at-ta'ati wal ma'siyati fi an-nafs bit-tathhir wat-tadfiyati amrun yaqtadi irsal ar-rusuli inna kauna lallai lalle zantowan sa kayya wal iqabu da ladabtarwa murattabai ne sukan taho ne ala asarin ta'a akan gurbin da'a wal ma'asati ko sabo da'a zamun lada yakan taso ne sakamakon da'a cancantan ukuba yakan taso ne sakamakon sabawa fil nafsi alai bi tatahiri wa tadfiyati wajen tsarkake rai ko da ita amrun ya kata zai irsalin rusuli wannan ma abu ne ke bukatar da aiko da jakadu domin mutum sai ya san meye ake tsarkake rai da shi in aikata shi menene ake da rai da shi mutum ya kaurace masa don kada ya cancanci hukuma wa bi'satul anbiya'i aiko jakadu kuwa saboda haka na wani abu tilastar da irsalin rusuli wa bisatul anbiya da turo da annabawa ne Allah ya kulan nasu don kada mutane su dinga cewa yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama innana ya rabbana lam na'rif wajha ta'atika hatta nuti'aka wa lam na'rif wajha ma'siyatika hatta natajannabaha dan kada mutane su samu Allah gobe kiyama su ce innana ya rabbana su yi kuka su yi kuka su ce ya ubangijinmu lalle mu lam na arif waje ta'atika ba mu san fuskan yi maka ɗa'a ba hatta nutsi aka hatta yadda za mu bi ka walam na arif waje ma'asiyatika ba mu san fiskan saɓa maka ba ba mu san wannan ka ba ne ba hatta na tajannabaha hatta yadda za mu kaula cewa wannan sabon wala zulma inda indaka gashi ku babu zalunci a wurinka yau ya Allah bai kamata mana azaba ba kenan fala tu'adhibna ubangiji kakkafa mu auta kakkafa ma wannan azaba ba mu ba komai ba fatakunu lahumul hujjatu ala Allah fatakunu hujjatu lahum kenan hujja sai ta tabbata gare su ala Allah akan Allah fakanat hadhihi halan wannan ma wata halayya ce iqtadat بئسة الرسل دته كنت دا ايكو جكدو لقطع الحجة على الخلق دن كي ازري اكن خالتا سوى دا كان امان ظنن ننسو قضو سنة ايكو تكو تلو لنا قال تعالى رسلا مبصرين ومنذرين من ظنيني ما سوء البشري دلي درار ما سوء درجتي لأن لا يكون للناس على الله حجة لأن لا يكون حجة linnasi don kada dalili ya kasance ga mutane alallahi akan Allah ba'a da rusuli bayan wa'annan jakadun wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance buwayayye ne wanda yake mai hikima wannan kenan al-faslu fasali na ainihin tara ko kuma kashi na tara daga babin aƙida al'imanu bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam gaskatar da jakadancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'minu al-muslimu bi anna an-nabiyya al-ummiyya muhammadan ibn abdullah بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المنهدر من صلب إسماعيل ابراهيم الخليل عليه السلام هو عبد الله ورسوله أرسله إلى كافة الناس أحمرهم وأبيضهم وختم بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات فلا نبي بعده ولا رسول يؤمن المسلم مسلمي musulma na cikin nan na gaskatar da bi annan nabiyyar ummiya lalle annabin nan ummi wanda ya taso inda ba su da wani littafi takamaimai da suke bi daga Allah Muhammadu bin Muhammadu Abdullah Muhammadu dan Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi ba Hashimi ba Qurashi ba Larabi almunhadiru wanda ya taso dole ne a bishi dole ne a bishi tunda ainihin yadda ne Muhammadu jakada ne na Allah ta'atuhu fi ma amara wajtinabu ma naha an wa Allah ya ubuda Allah illa bima shara'a wajtinabu ma naha an huwa zajar ko dai na akara na jinkirta saboda haka nan jakada ne na Allah dole ne ainihin a masa da'a a duk abun da yake sannan kuma kada a bauta wa Allah sai da abin da ya tsara a tarkata a bar duk wani abin da ya tsawatar gare shi Sau da nan to musulmi ya yi imani da wannan haka don mutum in bai cika wa'in nan ba can za a samu ainihin sharuɗa arkanul islam za a samu na kalmar shahada akwai rukunai guda hudu sannan kuma akwai sharuɗan kalmar shahada guda bakwai sannan sharuɗan jakadancin manzon Allah su kuma guda shida idan aka tara wa'annan ne mutum ya haɗa wa'annan nan ya zama musulmi ɗan mutum bai haɗa wa'annan ba yana nan musulmi ne amma musuluncinsa da rubatse ne an ƙwarza ne ta can an ɓantare ta nan arsalau Allah ta'ala ya aiko shi ila kafatin nas zuwa ga dukkanin mutane ahmarihim wa abyadihim wato farinsu da bakinsu wa khatama nubuwatahu wa khatama wa ma bi nubuwatihi nubuwat Allah ta'ala ya cikata annabta ko saƙonni da saƙonsa wato ya cikata annabtakoki dukkansu da annabtaka manzon Allah wa bi risalatihi risalatu ya cikata saƙonni da saƙonsa fala nabiyya ba'dahu la rasula babu annabi bayansa babu wani jakada bayansa a wanda zai wanda ainihin za a aiku ba wanda zai so ba wannan bai kora ta annabi isa ba zai dawo ba da ce babu annabi baya sai annabi isa ya riga ya zo zamanin sa ya riga ya wuce ai na kirki an riga an baka nan baka ka riga ka zo nan baka in wani ya sake zuwa baka sake tasowa daga nan baka a duk da ba sakon ba sabon sako zai zo da shi ba shi kansa in ya dawo ba abun da ke fitar da shi sai dai bi tsarin annabi Muhammadu kaga nan ba shi da riga ta gabata ayyadahu bil mu'jizati Allah ta'ala ya taimaki manzon Allah ya gaskatar da annabtakansa da ayoyi da mu'yuri wa faddalahu ala sa'iril anbiya'i Allah ta'ala ya fifita shi akan sauran annabawa wannan kyauta ce ta Allah dalika fadlullahi yutihi man yasha kama faddala ummatahu ala sa'iril umami kamar yadda Allah ya fifita al'umman manzon Allah a kan sauran al'ummu ku duba tun daga tarihi an ce a duniya ba a taɓa samun irin ƙabila ba an bincika wannan bincike ba wai a masallaci ba duniyar bincike ta bincika ba taɓa samun ƙabila irin ƙabila ta larabawa ba al'ummar mazan Allah illa saboda sharrin yahudu ne sai aka wai gari suna ta yaɗa muguntar su kawai ba su yaɗa ayyukan su na alkhairi ina kuma ana tonon ayyukan su na alkhairi saboda an san za a aiko annabin karshe a ciki dan haka nan Allah ya musu irin wata halitta ya tara su a wani irin wani bangare ba ta musu mulkin mallaka ba haka suke warwa tsaya su sai da manzon Allah ya zo ya tattaro su wurare daban-daban wanda aka koma a bangaren kyauta a duniya ba ta samu mai kyautan balarabe ba ko da kana karanta irin labarai waɗanda suka gabata za ka ji a ce maka mutum ne wai ainihin ya sadu da irin su hatim misali ɗan abin da aka ji hatim ta'i wanda ke ce masa ya fi kowa wata kafin zo manzon Allah shafe tashi shi ne wanda mutum mutane guda uku suke tafiya a daji suka zo suka same shi kamar muna shi alhaji yunwa muke je ko kana da ɗan abinci yana kiwo sai ya tsaki ce ya za a yi kuna jin yunwa ga dabbobi a gabanku saboda haka nan kaman gabe ya soke wa ɗaya raƙumi ɗaya soke wannan ma raƙumi ɗaya soke wannan raƙumi ɗaya saboda haka nan aka duba suka ce ai wannan kaman albabazaranci ne da ka ba mu ɗaya ma ya isa ya ma yi mana yawa yake cewa ai fiskokin ku daban-daban suke ba kai kama da juna ba shine na doba wannan fiskarsa dogo dogo wannan gajeriya gajeriya wannan kuma ya zama gajeri gajeri haka saboda haka nan na san kabila ku daban-daban ba kai kama da juna ba kabila ku na yankawa kai ka je ka ga kabila ka kaza kai ma ka ga kabila ku kaza kai ma ka ga kabila ku kaza mutum ne a jahiliya zai ce wa bawansa ka tafi in ka samu bako a garin nan na 'yan taka ya dinga yawo a gari in ya sadu da mace salamu alaikum malam kai bako ne sha ni dan gari ne hiri shi da haka ita ne ma a ranar ya zo da bako shi ya samu yanci mutanen da har dara suke shi ya fi karfin ya kunna wuta a rami a gangare a tudu yake kunna wuta shi saboda wai bako ya gano duk inda ga fitila til tana haskawa a tsakiyar sahara to ka je nan wurin zaka tanta akwai abinci akwai ruwa akwai me balarabe ne kawai yake da wata ɗabi'a wai in ba ya sauka a wurinsa sai ya kwana uku musulunci ya tabbatar da shi sai ya kwana uku baka ce masa komai ba da safe ka kawo masa abin karyawa da rana ka kawo masa abincin rana in dare ya yi ka kawo masa abincin dare gobe haka jibi haka sai ya kwana uku in ya kwana uku zan nan zaka fara tambayan sa daga nan wanne gari zaka ba wai ko rashi za a yi ba in wani abu yake nema a garin a taimake shi sababin hankalinsa ya kwanta ya nutsu tukuna ya tuna abin da ya kawo shi sosai a lokacin nan yana bukatan wani taimako sai a yi masa amma da ko sunan shi ba tambaya haka don al'umma su tafi dukkan al'ummu har yanzu zaka iske al'umma su da sauransu ba su gama lalata kamar yadda ko yana suka lalace da ruwa ba in banda ba su bai ne za a fara akalla mutum miliyan biyu a ciyar da su akalla rana ɗaya kyauta alfa kafin nan ma akan ciyar da su sama da kwana ashirin ɗin in dai ka ta aikin hajji in dai baka da in baka jin kunya za ka ce sadaka to ko za ka ci cin sabili sabili haka ya ka dawo wannan kai ka zuwa a jihu za ka iske baka ake baka ake tun ana ba kana karba sai ka gaji ka daina karba kwali za a miƙo maka haka mutanen nan kwali za a miƙo ma ciki ga shinkafa nan ga diddigin kaza ga aful a ciki ga ruwan sha a ciki ga wane ne a ciki nan ku kawo mu misalin da za a ce watan azumin ya doso kowa ya sai randar ruwan sanyi ya ajiye ya dinga sai da ƙuƙƙullar ruwa in yamma mata ya kai masallaci ana saidawa su a tana kan titi ke sa famfon firiji saboda baki ma guda biyu zaka je ka tara ɗan alwala za ga nan ruwan zafi ke kawo nan wurin sanyi ke tara ba za ka sai ruwa ba wanda da za ka je inda ke da irin wannan ruwan sanyi din kana zuwa dole kawai riyal guda ne akalla kusan naira talatin za ka cire ka bayar amma ga shi na kan titi a kan famfo sai ka bude shi mai shazuwa ba mai sai hukun sai dai ka gidan kan kanka kila ko dawa da ki haba sannan ruwan ya isa ka ka kulle nan ruwan sanyi ne nan ruwan zahiri saboda kana al'umma su ita ce fiye ya al'umma banda nan kasan inda Allah ta'ala ya ajiye su kansa kafa ce wacce ta fi kowace kafa domin mai kusan tsakiyar duniya masu bincike na duniya sun tabbatar da nan inda ka'aba ke nan ne tsakiyar duniya an kai gabas da yamma da kudu da arewa duk faɗin su ɗaya nan ne tsakiyar duniya saboda haka nan alƙibla ta kasance fiye alƙibla manzon yan manzo mutanen fiyayyen mutane alƙibla kasan fiye kasa ita duniya saboda haka nan كما فضل أمته على سائر الأمم وفرض محبته سنة كباش في اللتاه saboda haka nan daga nan fara da mahabbatahu aka wajabtar da son manzon Allah an ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in saboda haka nan dole mutum sai ya fifita son manzon Allah da komai idan kana son ka fahimci son manzon Allah misalin yadda ake son shi ka karanta yakin Uhud inda za a ga kammalallen cikakken yakin din ba irin namu da za a ɗan haka muna sauri muna son mu gama mu yaki ishirin da wani abun da mu wuce ka bi ka karanta mai faɗin ka ga yadda bayan Allah suka sadaukar da rai da faɗa ya faɗa gaba ɗaya na faɗan akai kawai aiki a gama manzon Allah ya fita. kaga mutane mutum ya fita da takobi ya yi faɗa takobin ya lallankwashe kibonsa sun kare mashinsa ya kare inna lillahi wa inna ilaihi sai juya kawai zai rufe bayan manzon Allah duk dukan da za a yi sauka jikinsa kibo haka suke zuba a jikinsa saboda ta riga ta ɓaci a yaki in an kona su in suka yi gumuri zai gashi sun kawo kan manzon Allah a hakin kuri a mai da su kafin a jima sun sake gumuri sun kawo kan manzon Allah saboda haka nan manya manya da abin ya baci kawai sai aka bar masu ainihin wannan artabun su kora su yi ne kawai zuwa aka yi karshe mazan Allah jikinsa kamar bayan bushiya haka ya zama da kibau Allah ba ka yi su ba kuma aka haye aka tsallakar da shi mace ma mata musai ba aikinta ta taje ne ainihin ta je ta kai agaji sai da ya kira na sar Allah ma nan ta ɗauki sarkar ta aka za haka falka ta kai wurin yaƙi kila za a samu wani mutum an ji masa rauni ta ba shi ruwa ko wanda ya ciwo a ɗinke masa ciwon wanda ya kaza wanda gawa ce a ɗauko su a shirya su kafin a gama yaƙi da ta ba ce ta zubar da sarka ta zubar da menene ta yi ɗamara ta ɗauko kwari da baka ta dinga harba shirya lokacin ta ɗauki takobi ta dinga abin nan har sai da aka ji mata ciwo an mata ji mata rauni wajen goma sha akwai raunin ta hannu aka ce zai iya shiga ciki ta sai ba radiyallahu anha banda nan da aka dawo gida ko akwai matar da bata ji yakin ba kawai ta fito bakin titi ta zo ta daya tana duba wa'anda suka dawo gawa ne gawa ne ana ce mata ana ce mata mutane da dawowa ana masa ta'aziya. sai ke hakuri Allah ya ji kanwa ne mijin ke ya mutu ce ta ji sai dan da mijin ke ya mutu baban ki ma Allah masa shahada kanin ki ma Allah masa shahada ce ta ji ishe menene ne da manzo Allah ke ciki ba tana magana mijinta bane ba tana magana wa wanta bane ba tana wa magana ubanta bane kawai abin da ke gabanta mai yi manzon Allah ke ciki tana tsaya baki Allah ce ina nan lafiya yake a'a ku je nuna ni shi tukuna ku bani shi in gan shi tukun in yana nan duk wata masifa mai sauki ne duk wanda ya mutu mai sauƙi ne dai manzo Allah bai mutuwa saboda haka na aka ce yana nan kamar da ke so dole kawai sai da aka yaye jama'a aka nuna mata manzon Allah tukuna sanan ta bari aka kauce madina ba ta ta mijinta ba ta ta ɗanta ba ta ta ɗan uwanta kawai manzon Allah wannan shine so ta inda mutum ya fifita in ba zan mazan Allah ba kida ake masa ba ba rawa ake masa ba ba waka ake masa ba shi ake karewa ake kare addininsa ana kare shi ne saboda addinin ɗin misalin ka ɗauka kila za ka buri ko za ki buri ina ma mu ma muna nan a wannan lokacin mu ba da muwan mu Allah ya sauƙaƙe kila wanda da ba ma nan don ba fa ba kamar kun za mu ga addinin nan ai addinin shi ake karewa abubakar ya ba mu salo ya ce man kana ya budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata man kana ya budu allaha fa inna allaha hayyul la yamut wanda yake bautan Allah ai Allah nan saboda haka nan addinin yanzu zan a tashi a tsaya a ɗauke shi a ɗaga shi a dawo kan shi ɗari bisa ɗari saboda haka nan son manzon Allah dole ne ana son manzon Allah ne ai karkashin son Allah son addinin ne. saboda haka nan son shi ainihin dole farada mahabbatahu an wajabtar da son manzon Allah wa aujaba ta'atahu an wajabtar da yawan manzon Allah da'a idan wani ya faɗi manzon Allah ya faɗi dole a fifita maganar manzon Allah akan wancan ba a gabatar da aiki ko magana gaba ga maganar manzon Allah wa alzama mutaba'atahu ya tilastar da yi manzon Allah a wa khassahu bi khasa'isi kuma Allah ya ware manzon Allah da wasu kusuri eh, wasu keɓance wanda ainihin wani ba zai abin nan ɗinsu ba lam takun li ahadin siwahu babu ba wa'annan abubuwa ba su kasance ga wani mahaluki in ba mazan Allah ba minha daga cikin wa'annan abubuwa da Allah ta'ala keɓe manzon Allah da shi akwai alwasila akwai alwasila wata martaba ce wanda annabawa ne suke neman wannan matsayin a gidan aljanna wanda su duka ɗan aljanna ya to matsayin annabawa ne za a ba har mazala ya ce duk wanda ya roƙa min wannan matsayi ya cancanci cetona ya dace in a sashi cikin cetona kai dai sa an gama kiran sallah ta yi Allahumma rabba ati Muhammadan wasila zuwa ƙarshe wannan wasila manzila ce a gidan aljanna annabi na ta ba kamata sai gabawa mai yawan godiya ga Allah to saboda haka na Allah ya riga ya bashi wannan manzilan tunda wannan manzila ita ce shafa'atul uzma Allah ta'ala ya masa alƙawari wa sa an yaba ataka rabbuka maqaman mahmuda wa bashir maqamul mahmud wal kautsar Allah ta'ala ya bashi alkhairi mai yawa alkhairi mai yawa wal haus Allah ya ware shi da wani ruwa wanda yake shi kadai aka ba irin wannan ruwan da shi da al'ummarsa amma kuma wannan ruwan wannan tafkin ana cewa za a kori wasu jama'a sai sun zo musulmai ne za su zo wajen shan ruwan daga nan a ba su mala'iku su zo su kore su kamar yadda mutum kan kori baƙuwar akwai daga cikin awakensa ya jejjefe sa dudduke ta haka na ainihin za zo al'umma za su zo a bi a wawware su a tarwatsa su annabi zai zai na ta ya rabbi nan jama'a na ne jama'a na ne al'umma za ce kai ba su ne ba ba ka san abin da suka yi bayan ka duk wanda ya gayyara addini duk wanda ya kwaba addini ko ya rike ne duk ya kai rabi kaga da wannan dole za a bi manzon Allah ne ɗari bisa ɗari a rayuwa halolin zaru rayuwar gida da halolin rayuwar mutum shi kansa da halayyar gudanar da dokokin gari da gudanar da ainihin tsakanin kafa da kafa da gudanar da komai ne dole inda al'umma musulmai ne su irin yadda manzon Allah ya tsara haudu kenan wal maqamul mahmud da wannan muqami abun yabawa wa zalika wannan ko musulmi ya imani da wannan lil adillati naqaliyya wal aqaliyyati al atiya don hujjoji waɗanda suke na naqali wanda an cicciro su ciro wannan da wanda aka jijjiyo su wasu an jiyo daga Allah tabaraka wa ta'ala wasu an jiyo daga manzon Allah wasu an jiyo su daga wajen al'umma waɗanda suka rayu da shi sun gani wal aqaliyya da hujjoji na hankali al atiya waɗanda suke zuwa al'adilatun naqaliya hujjoji na ainihin ɗaɗɗakowa na ɗaya shahadatuhu ta'ala wa shahadatu mala'ikatuhu lahu alaihi salatu wassalam bil wahyi fi qawlihi ta'ala shaidawan shahadatuhu ta'ala shaidawan Allah tabaraka wa ta'ala da kuma shaidawan mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala ga manzon Allah ainihin alaihi salam bil wahayi ta hanyar saƙo. في قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد sai dai Allah baraka wa ta'ala dukkan annabawa annabi Muhammad kai ke masa shaida amma kai Allah ne ta baraka wa ta'ala ke maka shaida bima anzala ilaika da abun da ya saukar zuwa gare ka anzalahu bi ilmihi ya saukar da wannan sako ne da sanin sa wal mala'ikatu yashhaduna hakan nan mala'ikun Allah na shaidawa wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida na biyu ikhbaruhu ta'ala an umumi risalatihi labartawan Allah tabaraka wa ta'ala daga gamammen saƙonsa ma'ana daga saƙon Allah gamamme ko kuma aikin manzon Allah aike ne na duka da ibara ukura kenan misalin ma'ana addinin musulunci an turo shi ne a yi shi a duniya duka an kallafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya shigar da duniya ga baki ɗayanta cikin addinin musulunci ya yi abin da zai yi bai bar duniya ba sai da shigar da saƙo sai da isar da saƙo sai da iki duniyar nan kilomita miliyan ɗaya da dubu ɗari murabba sai da ya mamaye nan saboda kana addini ya gaba kafuwa kafin a kai wani lokaci sabon manzon Allah sai da suka karaɗe duniya dole ne kowa ya kasance ƙarƙashin daular musulunci ko da ba za ka musulunci ba ta inda ta kai a cikin gwamnatocinsu lokacin abbasiya ai nan muka karanta ta kai cikin halifofin mazan Allah wani ya tashi yana siffata ƙasan shi ya kasa siffata ta sai dai siffata sai ya yi wa sai dai magana da girgije hadiri ya kida ya kida ya a hadiri ka je duk inda kake so kai ruwa alherin ka zai zo samu mana duniya ka tashi shi wai don a hadiri ya tsallake kasansa bai ruwa wannan ba komai ne ba inda duk zai je ruwa zai ruwa na a cikin kasashe alherin wannan kasar zai zo same shi kila da wata ma'ana da ban hanyar da yake mutane ba su fahimtar wannan sosai da sosai ko kuma an fahimta yana da nauyi ne tamkar yanzu da Amerika ta tsaya kai da fata sai ta cusa demokuraɗiyya da karfin tsaye ko ta kafa ta karba wannan ita sharri ne kawai Allah ne ta baraka ta ya aiko manzon Allah da musulmai su tsaya su turfafa kowace kasa dole ta yin shirar musulunci sarkin da ya hana shirar musulunci dole a sauke shi a sauke shi mutanen kasa su zaɓi abin da suke so mai yin addini ya addini wanda ba zai addini ba zai ci gaba da kafirci ci gaba da kafircinsa amma yana karshen musulunci wannan dole duk musulmi wannan alaƙi na kansa duk musulma wannan abu na kansa ka san da saninka ka kana zuwa kabari za ta bayar wannan me aikinka a akan isar da addini duniya ba na nufi kai musulunci a gidanka kai kaɗai ba wannan bai yi ba ba na nufin musulunci a karantar da iyalanka kaɗai ba na'am da wannan ka ƙara ana nufin dole ne ka isar da musulunci a ƙasan ku gabaki ɗaya da wata ƙasar da take makotaka da ku ba a ajiye makami ba a zama ba a hutawa sai ran da dukkan duniya nan ta kasance a addinin musulunci ake bi in ma ba za a yi musulunci ba to ana ƙarƙashin hukumar musulunci ta yarda ko kahiri ne ka zauna a ƙarƙashin musulma amma ba a ce kahiri ne ke sama ba maskila ibara zai a غم وهم abin ya juyi yau Allah ne ke ya a kayan su yau munafukai ne ke ma da hannun musulmai yau kuri duna bai wa bi aidil kufar yau mutane ke rubuta su da su da taimakon kayi kahiran masu koma gefe ku rusa kanku da kanku muna kallo saboda haka nan nan an kallafa masa ikhbaru batawan Allah ta'ala an umumi risalati gamewan saƙonsa duka sai ya ji ko'ina wa khatama nubuwatuhu Allah ya kammala annabta kansa wa nubuwatuhu wa wujubu ta'atuhu da ainihin wajibcin yi masa da'a wa mahabbatuhu da san shi wa kaunuhu khatamun nabiyyin da zantowansa shine cikamakin annabawa fi qawli jalla qudratu cikin fadin sa wanda ikonsa ta daukaka ce ya ayyuhan nas qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum ya ku mutane nan ana magana da duniya ne ba ba larabawa ba ba afirka ba ba aisha ba duniya ake magana da ita bi akmaliha ai ba ma duniya ba hatta jinnu da insu aljanu wannan sakon zuwa gare su ne amma nan an ya ayyuhan nas ya ku mutane kad ja'akum rasul ku sani jakada ya zama jakada daga Allah bil haqqi da gaskiya wannan gaskiya ita ce alqur'ani min rabbikum daga wajen ku jama'a fa aminu khairan lakum ku yi imani shine alkhairi a gare ku mika wuya shine wannan ja da addinin musulunci ba zai fitar da kai ba inda wai kana tunanin yin ne sai dai ba san wanda suke rike da shi ba wa fi qawlihi da fadin Allah ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhir ya ahlal kitab ya ma abota littafi ya yahudawa ya kiristoci kada jira akum rasuluna manzon mu tabbata ya riga ya zo muku yubayyinu lakum yana maku bayani ala fatratin min rusuli a bisa lokacin rashin manzanni lokacin da duniya ta riga ta caɓe ta kwaɓe ta gurɓace duk inda ka kalla a duniya ana bautan gumaka ne tarihin abubakar ya ishe mu inda ya duba kasashen laraba bautan gumaka ake kasashen afirka haka can shamun haka gaba ɗaya addini ya jagule ana neman wanda zai dawo da mutane zuwa ga addinin musulunci bayan Allah sun tabbatar da wannan duniya a lokacin ana cikin bata amma ina jagora yadda ka san yau da musulmai suke tangariniya a Najeriya suna neman jagoran da zai ja zuwa ga tsallakewa haka nan lokacin duniya take ainihin wannan tambayi an ta kulu ma ja'ana min bashirin don karku ce wani mai albishiri bai zo mana ba wala nadhiri mai mana gargadi bai zo mana ba faqad ja'akum bashirun wa nadhirun mai gargadi ya riga zo muku mai ainihin albishiri ya riga zo muku da gargadi fi qawlihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face tausayi ga talukai saboda haka shari'a musulunci ba wanda bata shafe shi ba tsuntsu a sama ba tsuntsu a sama akwai hukuncin sa cikin musulunci ya haramta ka kamo tsuntsu ka shi a keji kawai ba amfani da shi za ka yi baka dinga kiwo wai don ka ji karan shi saboda adalcin shari'ar musulunci da rahamarsa ainihin ta dalilin dabba mutum ya shiga wuta ta dalilin dabba mutum ya tafi aljanna ba ana maganar mutane ba tukuna wata mata ta shiga wuta saboda dalilin kawai ta kama kinmu ya wuce kawai a ganin nan mu ne kawai ta ɗaure kyanwa ce har ta mutu Allah ta'ala jefa ta wuta wata kuma ta tafi aljanna ita karuwa ce ma saboda dalilin kare ta samu kare na cikin jin kishi har ina cin ƙasa ta ɗaya ruwa ta bashi ya sha ta tafi aljanna saboda kare kaga rahamar manzon Allah har dabbobi ta ta'u ka je ka ga irin yadda ake misalin ana magana yadda ake kama dabba a dabbobi za mu faɗi Ka ga an yi wa dabbobi ya ga ina ga mutane cewar dabbar da za a yanka bai halatta a yi mata mugunta ba a ce misalin irin abun mutane kan yi wa na ɗin a karya dindin in ta ki tashi shadiyar musulunci ya hana inda misali akwai shara musulunci wanda duk ikan ya bindin nan take za a kama shi za kuma a ladabtar da shi da irin ladabin da ina ce ta inda wani gobe an ce ya sake yi ba da sake yi ba ko a tsana masa wuta ko a tsola masa kaza kaga mutum ya samu misali masu hawa jaki na faɗi na abinda ke sabi abin za mutum zai feke tsohon giya ne kama da kansa ɗan nan haka zai feke ya hau kan jaki jaki nan na gudu na gudu ina yin wani abin da sai caka masa za a lauri na jini jaki na kana yin abin waje abin da za a gaya duk da tsalle ta gudu duk da ina cikin gudu mai sake caka masa shari'a musulunci duk ta yi tattale ga wa'annan kare na ce haƙƙin masu rai ko haƙƙin yanci da musulunci ne kaɗai addini na duniya wanda za a bi ya hana dukkan irin waɗannan rahmatan lil alamin tausayi ga talukai hatta itatuwa hatta duniyar nan hatta ainihin tsakanin makoci da makoci tsakanin kaza rayuwar gaba ki ɗaya ta zo a tsare manzo Allah rahmatan ne lil alamin talukai duka tsuntsaye da kifaye da wane ne كدوبا ينكا أنت إذا قتلتم فعاصموا القتلة وإذا ذبحتم فعاصموا الربا وفي قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya aiko da ainihin ba'atha fil ummiyin rasula ya aiko da jakada cikin ainihin al'ummiyawa waɗanda ba su yin karatu da rubutu waɗanda ba su da wani tsari da suke bi Allah ta'ala ya kyale su sai aka ba su annabin ƙarshe minhum daga cikin su jakadan yake yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wato dokoki yana karanta musu shari'arsa wa yuzakkihim wannan jakadan yana tsarkake su mana yana koya musu yadda ake tasketin nafsi in ban da addinin musulunci ba yadda za a samu a wanke mutane zukata ku duba lokacin da ainihin wannan khababu ne kowa ne ne ainihin zai samu manzon Allah yana cewa ya rasulullahi an azabtar da mu kafin ka zo an kwacewa ne kaza an kwacewa ne kaza a gona an kwace masa mata an kwace masa kaza an kore shi da gida bawa kaza na nan adai gida ana masa azaba ni ma ga jiki na da ce mazalla na kwance mi ke ci haba sauri kuke Allah zai tabbatar da wannan atini wanda suke kafin ku akan zo da mutum a ɗaure shi a kafa shi a kafa a dinga tsirge shi har bari ya faɗi nan bari ya faɗi nan bai sai ba addini ina tabbatar muku Allah zai cika wannan addini sai mutum ya taso daga sana'a a yaman ya zo makka a kafa bai jin tsoron kowa sai kura amma in dai dan adam ne suka ce a'a yanzu ina barayin ƙasa ka ba ina barayin jirguma wannan ina barayin nan na gifarawa ina ina nake ce duk za su bari to sai da ta kai haka alƙali ya zauna a gari shekara biyu bai samu mai kawo masa kala ba kayan ka sai dai ko kura ta binne shi amma ba wani ma mashi ba saboda haka nan annabi muhammadu tsarin manzon allah ne kaɗai mai gaskiya sai isa ya ɗauki ainihin fili game da abin da shafi tun nafsi sura ce kusan guda ta kwashe abubuwan ɗin matsala guda ke da ainihin wanda Allah dinga rantsuwa sai da ya rantsa sau goma sha sau goma sha Allah ke rantsuwa sannan ya faɗo matsala yake cewa kada abu lahaman zakka wa kada khaba man dasaha tazkiyatun nafsi abu ne wanda ke mai kama da rana amma musulunci ko da yanzu abun bakin ciki littattafan tazkiyatun nafsi kila da an yi magana zuhudu to kuwa sai ya zuciyar sai ce wani waƙe ne da ake ce masa waƙen da ya zama zuhudu waƙe ne aka akan zuhudu shi kenan sai kuma shi ne zuhudu abu mamaki kamar misali yanzu ga kaddara akwai nake jin ko ahlari ne ko menene yana na ana sai da shi zaka ji yaro ya zo gidanka ya ce an ce musu fikihu shiga ta mana zaka iya sayan fikihu ina jin gidanku gaba da ba ku iya sayan fikihu kun ga littattafan fikihu da aka rubuta a duniya to amma an ajiye shi wani littafi ne nake yin alari ina masu littafi alari ne ko shi ne ake kama sa fikihu za ka ji da zo gida shi ne ce baba an ce a sai fikihu to kai in baka na gace ta fikihu za a sai fikihu wannan wani yin malamin ya malamin mun ya ce a sai fikihu wato jahilcin wanda ya sauƙaƙe ina fata kun dan gane fiki ba na shi hatta ba muna cewa ko da fiqh inda take cewa fiki su ne ahlari iziya risala askari muktasar mudawwana wannan shine fiki duk jahilai ne duk kai ne wannan ba su kai ne fiki ba fiki wannan kusan kadai da su wannan ma duka mafi yawanci na primary ne a ah, kuna shakka ka dubo risala ne lulzan ne ka dubo iziya dan yara kanana ne ina saboda lalacewa da mutuwa mun raja a zuwa ga duniya komai aka wai gari ba mu sani ba ko muna da maganar tun nafsi ne ko saboda haka nan addinin musulunci ko kuma manzon Allah ne ya iya korar da wa'annan bayin Allah aka waye gari idan kana karantawa za mu zo tarihin su dan kaɗan a irin wannan littafin wajen magana yadda suka gyaru a waye gari mutane ne suka taru mutum wajen kimanin uku wannan ya fifita wannan wannan fifita wannan duka gaba da suka mutu a kan abun sai da ta kai saboda gyaro waɗannan mutane mutum ɗaya ya dafo rago sai da je gida bakwai kan ragon in ya duba da ya dafa ragon nan ya kalli ragon nan sai ce ni ba ni na fi cancanta da cin ragon nan kan ragon nan ba wane na ne fi cancanta ya ta kansa ainihin bai miƙa wancan wancan ba da ya duba ya ce ka amma fa an aiko min da wannan rago kuma za su aiko ma ba san wani aiko ma ba da aka dinga zaga sai da ragon ya dagaye wajen wanda yanka ragon kan ragon sai da ya dawo kansa saboda duk ma yan uwan juna wannan ba mai irin wannan tarbiyya da irin wannan horo sai dai musulunci saboda kana kamar yadda ainihin abdullahi na so walwa yake cewa a duniya ba ta samu irin sabon manzon Allah ba wanda manzon Allah ya karantar da su ba su irin wannan horo wai allima wal kitaba sannan yana sanar da su littafi wal hikimata da sunna da ainihin hikima bayanan da abin da ke kunshe da littafin din wa in kano min qablu ko da sun kasance kafin wannan lokaci da sai dalalin mubin suna cikin ainihin bata ba su kan wata shari'a وفي قوله تبارك وتعالى هكذا أفرح الله تبارك وتعالى محمد رسول الله محمد جكاداني نا الله أنا تعتكم القرآن أي بيوني باخد عينهم بيان وانا سكي نفسي كما يدي جويني كي تيوا وانا آيانا تكي الله عادنا تكي وفي قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ya yi albarka ya baza albarka wannan da ya sauka da littafi alkur'ani wanda yake tantance tsakanin halar da haram ala abdihi akan bawansa li yakuna nadhiran lil alamin don ya kasance mai gargadi ga duniya wa fi qawlihi ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bai kasance baban wani daga cikin ainihin mazajen ku ba shi jakada ne na Allah ba babban wani ba baban zai dubu nan harika ta bane walakin rasulullahi jakada ne na Allah wa khataman nabiyina cikamaki ne na annabawa wa fi qawlihi haka na afadin Allah iktarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar al-qiyama ta kusa tun dai da wata ya tsage Na matan akwai labari a duniya wata ya tsage in ya tsage shi kenan za a tada alkiyama to zamanin manzo Allah wata na ya riga ya tsage ainihin ya sako lokacin da shawa suka nemi ainihin manzon Allah cewar sun ya fasa wata biyu ya ya faɗo shi annabi ne ɗaya rabin ya faɗo dan tafiyo cikin yin Allah annabi ya roƙi Allah shi kenan watan nan ya dare a sama suna ganin sa zama biyu ɗaya ya sako ɗaya ma biyu shi ya sako sannan bayan nan suka neme shi lalle sai ya koma ya ƙi roƙi Allah watan ya koma yadda yake yake sun imani suka ce sai sun yi bincike wa fi qawlihi ina a'tayna kal kautsar lalle mu ne muka baka alkhairi mai yawa wa qawluhu ta'ala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannan ubangijinka zai yi ta baka a lahira sai ka gamsu yana cewa wannan aya ta fi sa tsammani za a shiga aljanna da yawa ina ta ni dai kan ba zan gamsu ba da ɗaya a cikin al'umma na cikin wuta wa qawlu wa asa an yab'athaka rabbuka amma ni haƙiƙa ka zai tayar da kai maqaman mahmuda a matsayi abin yabawa fa qawluhu subhana ya ayyuhalladhina amanu ya waɗanda suka gaskata Allah ati'u Allah wa ati'u rasul ko Allah ta'a ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wa qawluhu qul وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله تعالى إن كان آباؤكم إذا إياكم ne suka fi soyuwa a gare ku daga Allah da manzon Allah da jihadi kan ɗaukaka kalman Allah ku sha zaman ku bi iyayen ku. har sai Allah ya kawo al'amarinsa wa abana'ukum in 'ya'yanku da suka fi soyuwa a gare ku wa ikhwanukum ko ƴan uwanku yayyanku ko kannanku kuka ɗauki ra'ayinsu su suka fi soyuwa a gare ku daga Allah daga manzon Allah daga jihadi mai ɗauka kalman Allah ku sha zaman ku har Allah sai ya zo da hukuncinsa. wannan kawai su kenan wa azwajukum in matan ku ne suka fi soyuwa a gare ku ya zan kila saboda mata mata ta jin har makaranta an kasa zuwa kullum ka taba mutum ya ce muna nan muna ne muna neman na masara ne wallahi kana nan kana neman na masara sai ka je lahira baka tsina da komai ba kuma na masaran ba samu ba ka samu na masaran ka samu na masaran ba kuma baka bauta Allah ba dole ne ainihin yi ta bakin yara a rage suke a bautawa Allah ba za mu ce wa ashiratukum in dangin ku suka fi soyuwa a gare ku akwai wanda yana da yana so zai bi sunna yana so zai yi wa addini aiki a wannan sun dangin danginsa to Allah na cewa in dangin suka fi yawa gare ku ku ci gaba da zama wa amwalu da muha ko kuma su dukiyoyi da kuke samu da Allah akwai hada-hada akwai harkoki an kulla waya to in dai wannan kullum wayan ya fi soyuwa gare ka daga Allah daga manzon Allah daga jihadi don ɗauka kalman Allah Allah ce ku sha zaman ku ilaha illallah Muhammadu sallallahu alaihi duba yadda duniya ake bukatan addinin musulunci kuma duk wanda ka taba abinda ya hana masa fita yaki ba maganar yaki yanzu a ce misalin ɗauki bindiga ɗauki takobi ɗauki sanda ka jage ba ma wannan ba ana nufin karantar da al'umma addini karantarwa kasar kowa hada-hada ne ana shi duk wanda kaga ya kasa fita zuwa kauye dawa yana tuna iyalinsa yana tuna ainihin iyayensa ne suka ana mashi yana tuna yayyensa ne suka hana mashi yana tuna yan uwan shi yana tuna rumfar shi ko yana tuna makarantar su inda yake karantarwa to kuma Allah ta in wa'annan suka fi soyuwa a gare ku daga Allah suka fi sauruwa gare ku daga manzon Allah suka fi sauruwa gare ku daga isar da addinin Allah ku sha zaman ku wajen iyayen ku sha zaman ku wurin matan ku sha zaman ku kuna bautan yaya har Allah ya kawo al'amarinsa wa tijaratin takshawna kasadaha da wata kwangila da kuke jin tsoron soke ta ranar an je an dawo an je an dawo aka baka kwangila ka ji labari kai ma kana zuwa makaranta da Allah fara binciken ka me isa ka aje gemu me isa wandan ka ka rage me isa ka zamo kaza me isa ba a ganin ka club da ai kai ma dan uwa ne yana zuwa club da kai yanzu ka daina zuwa me dalili za a soke kwangilar ka yasa ka ki shiga cikin a hayi harkan daga addinin Allah ubangiji ya ce ka ji kawai da club ka ka ci gaba da kwangilar ka da kake yi ka zauna har Allah ya kawo lamarin sa wa masakin tardawna ko su gidaje da kuka gamsu da su la'alla gidan ya kai gida babu shakka aka ji labari kai ma kana zuwa kila makaranta ko kana zuwa ainihin kaza ko ko tsoron dai kaza dai hana ma ka fita kai rubar maya saboda wannan gidan da aka baka ka zauna ce kana tunanin in aka ganka a wajen to fa za a baka notice a gidan gidaje ne tardawna wanda kun gamsu da su in kuka bar wannan gidan za ku shiga wani hali to wannan gidan in shi ya fiye maku a habba ilaikum za ku iske abubuwa ne kusan kimanin guda nawa A a ba uku, aba'ukum abana'ukum ikhwanukum zuwa ko nawa hudu a ashiratukum biyar ainihin amwalin da muha tijaratun takshauda kasadaha masakinu ha wannan takwas duk wanda ya kasa zuwa da'awa ɗayan waɗanda ne hana mashi duk wanda ya kafa fitowa ya taimaki addinin Allah da wa'in wayannan ne kuma za ka iske da wannan ba mai uzuri a duniyar nan a yau sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku dubi Mus'ab radiyallahu anhu Abdurrahman ibn Auf ya zo zai yi buɗe baki ya kasa buɗe baki saboda ya tuna Mus'ab yace an kashe Mus'ab Mus'ab ya fi Ya yayi azumi an kawo masa abin buɗe baki kawai sai ya fashe da kuka ya yi kuka ya kuka can inda kuka zai tsirga masa aka ce min ya faru wa zai yi buɗe baki ba wanda zai buɗe baki bai ba yake wallahi an kashe mus'ab mus'ab ya ce ne mayafin da zamu lullube shi bayan da aka yi shi ba mu samu ba idan aka rufe kai kafa sai ta bayyana in aka rufe kafa kai sai ya bayyana manzon Allah ya mu rufe kan mu ɗebo ciyawa mu rufe kafafuwa Shi ne farkon wanda aka tura zuwa makka ya musuluntar da mutane Allah kaɗai san adadin su ya kuma karantar da waɗanda suka ji ainihin shi ne farkon mai karantar da alkurani kamar yadda mai rijal ke cewa farkon in ba da musulunci ta yanzu kai rigar shi ɗaya mayafi ne aka je yaƙi kisa'u kaɗai yake da shi rigar ka uku ba za ka fita daji kai da ba a maganar ma ka tuba ta ba saboda kai kana da waya lokacin da zaka zo ka koyi addinin musulunci da canji zaka yi lokacin da baka komai ne in ka gama harkokin da ake yi zaka je makaranta amma in akwai harkoki ba zaka yi zama makaranta ba la Allah ko da karatu ake misali kadara kana tuna kai alƙawari da wani ko mashin ɗinka zaka aje ne kake to ni ku ba min shi gefe don ba zan dade ba sosai zan zo ne ji ɗan kaɗan maimakon in yi zaman banza saboda kana ina da inda zane ina da abin da ya fi wannan muhimmanci shine misalin hali ke cewa to ballan ta ku duba bayan Allah a ce kahiri yau kahiri wanda ya san addini sa ƙarya ne su suke cire kodan kuɗi su suke bin lungo lungo daji daji suna isar da addinin Allah mu yau ga ƴan uwanmu suna na cikin jihar Kaduna kuna kar mu yi magana ma na zallake mu ƴan Kaduna na nan kaga suna neman a je a gansu kacal a ce mu ɗin din uwansu ne mun zo ne don mu gaishe su komai bai mu kawo masu ba wannan ai za su ji daɗi ainihin ci gaba da addinin musulunci ta kowa yana nan a rumfashi kowa yana nan a ofis ɗinsu a zaune kowa yana nan aina inda yake karantarwa kowa shi ba jihadin zai yi daga nan to Allah ce fa tarabbasu bai habba ilaikum su suka fi soyuwa a gare ku min Allah daga Allah ma'ana aikin Allah wa rasuli shi suka fi soyuwa gare ku daga umarnin manzon Allah yana yana jiran sai abin da baban shi ce yana jiran sai abin da wan shi ce yana jiran dangin su sun yadda yana jiran ainihin kasuwancin su yana jiran makarantar da yake karantarwa wa jihadin fi sabilillahi da gogor mai dawa ka addinin Allah ubangiji ce fa tarabbu ku ci gaba da zama abun ku ci gaba da dan Allah ta'ala tayyibun ne la yaqbalu illa tayyiban bai karban zuciyar da za ta yi masa ake sai zuciya wankakka illa kalbun sare hatta ya fi Allah bi amrihi har Allah ya kawo al'amarin sa وفي قوله كنت خير أمة أخرجت للناس kun kasance fiye al'umma da aka fitar mudda ga mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar muddin kuka daina wa'azi muddin kuka daina karanta kun kasance kuma wa kadhalika ja'alnakum haka muka sanya ku ummatan wasata al'umma tiyayya li takunu shuhada'a don ku kasance shaidu ala nasi kan mutane wa yakuna rasulu alaikum shahida manzo ya kasance mai shaida akan ku wa qawluhu la ilaha illa huwa kul in kuntum tuhibbuna Allah ka fadi masu in kun kasance kuna son Allah ko eh, kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah fattabi'uni ku min da'a duk mai son Allah dole yi wa manzon Allah da'a hukumun Allah Allah zai so wa ya yaghfir lakum ya gafarta maku abi jagororin tukuna banda wa'anda ba jagorori ba an samu sahabi bakwai wanda suka zo ainihin farawa daga ainihin Amr bin al zuwa cikin Afirka wanda ainihin ba ma nan Najeriya ba da suka danno da suka dangana da teku da akwai lokacin da shi uku bata bin na sai sai da ya danna cikin teku sai da ya sara takobi a cikin ruwa ya tsatsabe ya yi kambara ya ce Allah kana kallo inda na san a hayar ruwan na akwai dan adam sai na shiga cikin ruwan na kai addini can saboda haka nan illa riko da aka yi wa addini ya dinga juyewa ya dinga juyewa amma duk wani wani muhimmi da ke cikin afirka bayan da ba su kama ba. Malam, ta yi magana a da Jadi kesemuanya mengenai kemarin dalam belum dulu awal belum belum belum belum belum belum belum belum العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين